amsa tambayoyi dangane da warkar da abubuwan da suke cutuka na zuciya da makamantansu sai littafin ya shahara da sunan adda'u waddawa cuta da magani wannan littafi na babban malami shamsuddin abu abdullahi muhammadu bin abi bin bin sa'ad al-dimashqi wanda aka musanta da ibn al-qayyim ko kuma ibn al-qayyim al-jawziya wanda an haife shekara ta 691 kuma ya rasu shekara ta 769 wannan littafi ɗaya ne daga cikin littafansa masu yawa wanda ya yi wanda kuma kowanne ka ɗauka za ka samu cewa littafi ne mai ɗimbin fa'idodi a cikinsa wanda ko a wannan kawai ya ka an kawo na wajen littattafai talatin da uku nasa wanda ya yi ko wannan littafi ɗaya ne daga cikin littafansa wanda aka sani da an da'uwar dawa amma sunansa cikakke wanda shi malamin ya kira shi da shi shine aljawabul kafi liman sa'ala an dawa shafi wato tambaya ko ba da amsa cikakkiya mai gamsarwa wanda ya tambaya dangane da magani mai warkau wannan littafi amsa ce ga tambayar da aka yi wa shi malam ibn al-qayyim jawziya dangane da al'amura da suka shafi cutuka musamman cutuka na zuciya to shi malamin ya ba da amsa ta hanyar wannan littafi wanda za mu ga irin abubuwan da ya kunsa amma dai a dunkule ya kunshi manya-manyan matsaloli guda biyar na farko mukaddima wato wanda za a iya ɗaukar ta shimfiɗa ce ya yi game da littafin na biyu dangane da asarar zunub tasirai na ainihin zunubai da suke yi a cikin zukatan 'yan adam na uku kashe-kashen zunubai da nau'o'in kafarori da ukubobi da za a yi waɗannan zunuban ko wanda ya aikata wannan zunuba, na hudu dangane da hanyoyi da shaɗan yake shiga zuciyar mutum na biyar bayanin magani wanda yake mai warkarwa wanda malam zai yi a cikin wannan littafi wannan shi ne ɗan dunkule abin yake kunsa a cikin kunshe a cikin wannan littafi na haka da izinin Allah za mu je can farkon littafin wanda malam da kansa ya mukaddima ta littafin inda yake bismillahir rahmanir rahim سئل الشيخ الإمام العالم العلامة المتقن الحافظ الناقد شمس الدين أبو عبد الله محمد بن الشيخ الصالح أبي بكر الذي عرف بابن القيم الجوزية رضي الله عنه أتان تنبيه شي مالا شوغبا مسني دوسا سني wanda ya kware da kyautata ilmai mahaddaci mai bincike rana ne shi ta addini wanda aka yi masa alkunya da abu abdullah amma sunansa muhammad bin sheikh salih abubakar wanda aka fi sani da ibn al-qayyim jawziya Allah ya ji kansa yake cewa a aka yi masa tambaya ka ce ma taqulu sadatul ulama a'immatud din radiyallahu anhum ajma'in fi rajulin ubtuliya bi baliyatin وعلم أنها قد استمرت قد استمرت به أفسدت دنياه وآخرته wai mai shugabanni malamai suke faɗa waɗanda suke su ne shugabannin addini Allah ya yi musu yarda baki ɗaya dangane da mutum da aka jarraba da wata musiba ya san cewa idan wannan kuma musibar ta ci gaba da zama da shi to za ta ɓawata masa duniyarsa da lahirarsa sa'annan wa ƙari ta harafi da ya yi ƙoƙari wajen kau da wannan ciwon annabsi gabarin kansa bi kulle tariqi ta kowace hanya kama yazdadu da tawaqqudan wa shiddatan amma wannan jarrabar sai ƙara ruwa take yi da tsanani kamar hilarci fi da fi'a wacce dabara ce zai zama yana da ita wajen kauda wannan jarraba wa ku ila kashfiha me hanya zuwa yayi wannan jarraba a yayi masa ita ya rabu da ita to farahim Allahu man a'ana mubtala a ƙarshe mai tambaye ce Allah ya ji kan wanda ya taimaki mubtala wanda yake abin jarraba wallahu fi auni al-abdi ma kana al-abdu fi auni akhi Allah yana cikin taimakon bawa matukar bawan yana cikin taimakon dan uwansa aftuna ajuri ku ba mu fatawa Allah ya ba ku lada wannan ita ce tambayar da aka yi malam amma kuma saboda yalwar ilimi da fadinsa da yake da shi sai ga kuma garin amsa an yi littafi guda baki ɗaya kan amsa masa wannan tambaya radiyallahu anhu ta ta su'al تحت malam sai ya rubuta ƙarƙashin wannan tambaya ice aljawab li kulli da'in dawa amsa kenan ishi ai kowane ciwo yana da magani kaga sai ba bashi amsa da wani hadisi na Annabi sallallahu alaihi wa sallam wanda za mu karanta shi a cikin wannan littafi to daga nan malam sai ci gaba ya ce alhamdulillah dukkan dangin godiya tabbata ga Allah amma ba'a bayan haka faqad sabata fi sahih al-bukhari ya tabbata cikin sahih al-bukhari min hadisi abi hurairah daga hadisin abi hurairah anin nabi sallallahu alaihi wasallam shi kuma ya karbo daga annabi sallallahu alaihi wasallam me ya tabbata cewa annabi ya ce ba anzalallahu da'an illa anzala lahu shifa'an Allah bai saukar da wani ciwo ba face ya saukar masa da waraka wannan hadisi ɗaya ne wanda ya yi shimfiɗa da shi bari ya zama jigo ba a cikin amsar da zai bayar game da waccan tambaya da aka yi har ila yau ƙara da hadisin sahihi wanda ya zo a cikin sahihi muslim min hadisi jabir bin abdullah qal قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لكل داء دواء يا الله cikin sahih muslim daga hadisin Jabir bin Abdullah Jabir bin Abdullah yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa likulli da'in dawa kowane ciwo yana da magani bai za usiba dawa'ud da idan ciwo ya dace da magani to bai za usiba ko dawa'ud da bara'a bi idhnillah ciwon sai ya warke da izinin Allah to kaga shi ma jigo ne dangane da me cewa kowane ciwo yana da magani wanda wannan nassin hadisi shi ya fara amfani da shi inda yace li kulli da'in dawa a farkon amsa da ya fara magana fa fi musnad imam Ahmad min hadisi Usama bin ya zo a na da imam ahmad da garisa musamatu bin shari'a, an nabi sallallahu alaihi wasallam shi kuma karo daga annabi sallallahu alaihi wasallam ce inna allah lam yanzil da'an illa anzala lahu shifa allah bai saukar da wani ciwo ba sai da ya saukar masa da waraka alimahu man alimahu wa jahilahu man jahilahu wanda ya san shi ya san shi wanda ya jahilce shi ya jahilce shi amma ba dai babu magani sai dai a ce ko ba a gano shi ba ko ba a san maganin ba amma ba babu na ka kenan wannan amsa ce ga wancan mutum ko kuma ce jigo ne na amsa ga tambayar da wancan bawa Allah yi shin ainihin akwai magani ga jarraba da aka yi wa mutum wanda duk sanda ya tunanin wata hanya ta waraka sai ciwon ya karu wannan jarraba sai ta karu وفي لفظ يزوى كشوان لفظ إن الله لم يضع داء إلا وضع له شفاء الله بيسني ونشيوبا سيدي يسني مسا أو دواء وكما يسني مسا إلا داء واحدا سيتوتا غدا قالوا سكت يا رسول الله ما هو ونشيو ne قال الهرم al haram sufa kawai lokaci ne shekaru ne yanayi ne in ya zo to fa shikenan ba wata kuma magani قال الترمذي ya ce هذا حديث صحيح Wani hadisi ne ingantacce waɗannan hadisai da mun karanta sun tabbatar mana cewa wancan tambaya da mutum yayi cewa lalle akwai amsa domin shi ma yayi maganar jarraba da take samun mutum a cikin zuciya sannan ya iya kokarinsa ga cewa wannan ciwon ko jarrabar ya waraka amma kuma sai ga ya karu azabarsa ta da kuma ya tabbatar masa da waɗannan hadisai cewa a'a akwai magani wannan ciwon da yake ji a ransa akwai magani to ice wa hadha umma adwa alqalbi wa ruhi wal badani wa adwiyatiha ice wannan hadisai ba wai su. suna magana akan ciwo ne na jiki ba kawai a ya game cutuka na zuciya da rai da jiki da kuma magungunan duk sun gani faƙar jihar nabi sallallahu salamar jihala da an manzan Allah ya sanya jahilci ciwo ne babban ciwo ma waj'ala dawahu su'al ulama ya sanya maganinsa tambayar malamai kamar yadda Allah ya umarni fas'alu ala dhikri in kuntum la ta'lam farawa abu da fi sunanihi min hadith jabir bin abdullah dan ka abu dawud ya rawata a cikin sunan nasa daga hadith jabir bin abdullah qala yati farajna farajna fi safarin mun fita a cikin wata tafiya Fa fa'asaba rajulan minna hajar dutse sai zo ya biki wani mutum a cikinmu fashajjahu fi rasi ya ji masa ciwo a kansa to gajin ciwo kuma sun mahtalama mutumin sai mafarki dai mafarki kaga akwai bukata yayi wanka kuma muga ciwo a jikinsa fasala ashabu sai ta tambayi abokan tafiyarsa yace to hal tajiduna li rukhsatan fi tayammum za ku samu mun sauki a wajen yin taimama qalu ma najidu laka ruqsa mu za mu samu ba wani sauki da za mu samu ba ba mu da wata hanya ta sauki wa anta taqdiru ala al-ma al za ka iya taba ruwa qulta salam mutum sai yi wanka ba ba ta sai mutu da sababin wannan wanka domin ruwan ya je ya shiga cikin ciwon kuma ya tafi masa hayi zuwa kwakwalwarsa falamma qaddimna ala nabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da muka iso gurin annabi sallallahu alaihi wasallama akhbara bi ukhbira bi zalika sai aka ba annabi labari aka ce to gashi wannan dutse ne ya faɗo masa kuma sai ya mafarki sai ya ce za a iya samun masa rangwame ya ce mawa kuka ce ba za a iya samun masa ba don haka yi wanka sakamakon wanka kuma ya mutu wa ƙala sai mun zala ce qatalu qatalahum sun kashe shi su ma Allah ya kashe su ala sa'alu iz lam ya'lam me yana su tambaya lokacin da ba sani ba fa inna ma shifa'ul ayyi su'al tambayar ko warakar wanda yake wato ainihin mai fama da ciwo as-su'al tambaya yaji ina ne zan samu magani iri kaza ga ciwo na iri kaza akwai maganin ciwo? inna ma kana yakfi ay ya ishe shi an yi tamu mai tumma wa ya'sura aw ya'siba ala duri firqatan ya ɗaura bandeji akan ciwon nasa sun mai yamsau alaya sai ya shafa akan bandejin wai su da sayar da sadi rago jikinsa kuma da ba ciwo sai iwa sai Shi ne hukuncin ku ba ku sani ba eh, kuka ba shi amsa wacce take ba daidai ba sakamakon haka ya mutu to kun kashe ku kuka kashe shi ke wa anna shifa'ahu wasu saa fa akhbara sai manzo ya bada labari annal jahala da cewa jahilci fa ciwo wa anna wa su'al warakarsa shine tambaya to ba su tambaya ba da ga wannan ciwon kuma sai zama sababin alakar dan uwansu da haka kenan ashe babu ciwon da ba shi da magani jahilci ma ciwo maganinsa tambaya wa za a tambaya malamai Kuma inda Allah ce fas'alu ala zikiri, in kuntum la ta'lamu ita fil qur'ani shifa'un ruhi wal jasad a cikin qur'ani akwai waraka na rai da na jiki qur'ani ba kawai wato a waraka ɗaya yake a shi yana waraka abubuwa da yawa yana waraka zuciya yana waraka jiki yana waraka rai duka baki وقال أخبر سبحانه عن qur'ani annahu shifaa dama Allah ya bada labarin manan Qur'ani ya ce shi فقال تعالى الله من كتبه والجنة قرآنا عجميا لقالوا لولا فصلت آياته أعجمي وعربي قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء هل تدعى موسى في القرآن بباوة ويبوتيني بلا رب شبه لقالوا سيست لولا فصلت آياته مين أعرض بآيات ai mana bayanin su dake dake inda za mu gane ajamiyun wa arabi wato suna ɗaukar qur'ani da bawa ne wa arabi ma'ana bal arabi qur'ani arabi qul huwa lil ladina amanu hudan wa shifa qur'ani shiriya ne kuma waraka ne ga wanda suke mu'minai yana warkar da zuciya yana warkar da rai yana warkar da jiki domin me yana warkar da zuciya saboda shi yana shirewa zuwa hanya mai kakkiya inna hadha ya yahdi lillati hiya sana yana warkar da jiki baki ɗaya saboda me saboda ayoyinsu su kaɗai mutum ya tawassuli da su sai su warkar masa da ciwo na jiki kamar yadda kuma za mu karanta a nan gaba fatiha ta zama sababin warakar jiki wanda ya kuma mai gari ya taka kunama ko kunama ta sare shi an karanta masa ayata ta alqur'ani kunama ta sare shi ashe qur'ani kaga waraka ne ga jiki ma wa min muna eh, li bayan jinsi anan da aka ce min to li bayan jinsi min alqur'ani anan da aka ce li bayan jinsi dan bayanin jinsi la litab'id ba wai ainihin wato wani yanki bane ake nufi فإن القرآن كله شفاء قرآن بكي إنسى ورقة كما قال في الآية المتقدمة كما نبدا آية التجبات هو شفاء للقلوب قرآن ورقة إذا ذكرت من داء الجهل daga ciwon jahilci wa shakki da kokonto warrabi warraibi da ainihin wato ainihin dai wato shi ma rashin tabbas ko ƙur'ani waraka ne gabar mu falam yanzilillahu subhanahu minas sama'i shfa'a Allah bai saukar da wani waraka daga sama maqatul ai a'am mafi gamewa wala anfa'a ko mafi amfani wala azama ko mafi girma wala anja'a ko mafi dacewa fi izalati da'i a wajen kauda ciwo min alquran sama da alquran babu qur'ani shine warakar zuciya shine warakar ainihin jahilci shine warakar kokonto shine warakar komai وقد ثبت في صحيحين يا كبت أبو خالد مسلم من حديث أبي سعيد أو حديث أبو سعيد الهدري قال انطلق نفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وسي جماعة الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم في سفرة سافروها أو تتفيها لسكي تفيها حتى نزلوا على حي من أحياء العرب أسد سكاوة عباد قنبو إلى ربا فاستضافوا سيسكن مصر سوكي سوء فأبوا أن يضيفهم sai su gaji su ba su bakunci balaga sayyidu zalikal hayy fa baludiga sayyidu zalikal hayy sai aka sare shugaban wannan gari fasa'u lahu bi kulli shay suka yi kokari da komai da za samu ya waraka la yanfa'u shay amma duk wannan wanda suka yi kokarin bai masa amfani fa qala ba'dhu sai wani daga cikin su yace law ataytum ha'ula'i rahmatan alladhina nazalu me zai yana ku je gurin waɗancan jama'a da suka sauka a wajen gari la'allahu an yakuna inda ba'dihim shay me yiwa ne a gurin waɗansu su akwai wani ba ta wuce suka je musu faqalu suka ce ya ayyuha ar-rabu waɗannan jama'a anna sayyidana anna sayyidana laja'u shugaban mu ba an sare shi Wasu aina lahu bi kulli shay'in la yanfa'u mun yi kokari kowane irin magani ba amma maganin bai masa fa hal inda ahadikum min shay min shay ɗayan ku yana da wani abu da zai ba mu wanda za mu masa magani da shi ba fa qala ba'un wani daga cikin sai ce na na'am wallahi anni la arqi ce tabbas ni ina ya rubuta walakin wallahi laqad istafnaqtu laqad istawfanakum mun nemi ku sauke mu falam kuna ba ku sauke mu ba ma ana bi raqin lakum hatta taj'alu lana ju'la ni ba zan yi muku wato tofi ba shine magani har sai kun sanya mana wani abu da za ku biya mu da shi fasalahu ma'ala qat'in min al-ghanam sai suka daidaita da su akan wani garke na dabbobi da za su ba man talaqa yanfatilu alai shi wannan ɗaya daga cikin wannan sahabban na annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya haɗu yana yi masa tofi wa yaqra'u alhamdulillahi rabbil alamin haka annama nashita min iqal sai ga mutum kamar an kwance shi daga dabaibai fan talaqa yanshi sai ya haɗu yana tafiya wama bihi min min min min wama bihi min min min min min qabli duka kabli ya sa na ajwa qabala qabala nan ya sa qalaba ko lamun ba'un yawa to qalaba a to dai ba kaman ba da wani ciwo wanda yake damunsa qala kuce fa awfaw fa awfawhum ja'alahum allazi salahu ma'a sai suka cika musu ainihin ji'ulunsu wanda suka yi musu suka yi sulhu suka daidaita da su a kai fa qala ba'dhum sai wani yace aqsimu tararraba ko a raba ba shi rabansa fa qala allazi raqa wanda ya ruka din sai yace la a hatta na ati annabi sallallahu alaihi wasallam kada ku yi haka sai mun je gurin annabi sallallahu alaihi wasallam wa nazkura lahu alladhi kana mu gaya masa duk inda abu ya faru wa nanzura ma ya'muruna sai mu duba mu ga me zai umarce mu da shi fa qadam wa qadimu ala nabi ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam suka iso gurin annabi fa zakaru lahu suka gaya masa fa qala lahu sai manzo Allah ce da shi wa ma yadrika annaha ruqya wa ai sanar da kai cewa ruqya ce wannan ita fatiha sai ba qala laqad asabtum kuce to kun yi daidai abin da kuka yi aqsimu aqsimu wadribu li ma'akum sahama ku je ku raraba ni ma ku yanka wani rabo ku bani fadhika rasulullah manzala sai jari eh to kaga kenan ashe qur'ani ya zama warakar jiki ba banda waraka ta zuciya فقد faƙar asarar dawa hada dawa fi hada da wannan maganin ya yi tasiri a cikin wannan ciwo wa azalahu kuma ya kau shi hatta kana ka allam ma da babu shi wa huwa ashalu da'in wa isar ba shi kuma mafi saukin ciwo mun face a yi karanta masa za a ce mafi sauki ne zaka kenan walau a hasanar abdul tadawi bil fatiha da bawa zai kyautata yin magani da fatiha lara'a laha ta'thiran ajiban fi shifa da ya ga tasiri mai ban mamaki a wajen warkarwarta wa su bi makatan jimala yace na zauna a maka muddatan a wani lokaci ta'tarini ne a cutuka iri daban-daban suna bujiro mu wala ajidu tabiban wala dawa'an ba wa ban samu likita ba ban samu magani ba wa kuntu alimi nafsi bil fatiha yace da fatiha nake wa kaina magani fa ara laha ta'thiran ajiban sai naga tasiri babban mamaki game da fatiha wa kuntu asibu zalika liman yashtaki alama ba ba ni ba sai da zama da suka ta wannan ga wanda yake kukan wani ciwo wa kana kathirun minhum yabra'u sari'an da yawansu wanda suka zo suka tambaye na su ta musu karanta fatiha sai ga cikin taimakon Allah suna warkewa da gaggawa kenan ashe qur'ani waraka ne ga cutuka ma na jiki wanda cikiya wanda maganin da yake na ciwon zuciya walakin hamuna amrun yanbaghi tafaqqulu lahu sai dai ana akwai wani al'amari wanda ya kamata a lura da shi وهو شيني أن الأذكار والآيات والأدعية شو ذكري دعايوين مغنى التي يستشفى بها من عكي مغنى إتا ويرقى بها عكي تفيد إتا هي في نفسها إتا أكن كنت وإن كان نافعة شافية كوري كده من أمباني تلمي وركوا ولكن تس ولكن تستدعي قبول المحل amma tana neman karɓo wuri wa quwwata himmatin fa'il da ƙarfin himmar mai yin maganin da ita wata asirihi da kuma tasirinsa kama ta ta shi fa lokacin da waraka ta ja da baya kana da za'afi ya zama saboda waraka na da za'afi tasirin fa'il ya zama saboda ta raunin tasirin mai yin ne aure a daga a mutafa'ili ko kuma rashin karɓar A rashin karɓar fa’ili wanda ya yi amfanin da shi qawli mani'in qawiyyun fi ko saboda wani abu ne da ya hana ne wa an yanja'a hidda wanda da na maganin ya nasara a kansa kama yakunu zalika fil adwiyati wal adawa wal adawa kamar da yake faruwa a magunguna da kuma cutuka wanda suke na zahiri ana ganin su faida inda adama tasira domin rashin tasirin magungunan. kar ya kun a li adami qabulin tabi'ati li zalika dawa saboda rashin karɓar tabi'a ne ga wannan ciwon wa kar ya kun a qawiyin ya yi zama saboda wani abu ne mai hanawa mai karfi ya zama mai tudahi asarahu wanda ya hana tasirin sa ya hukunci fa inna tabi'ati idza aqadat ad-dawa bi qabulin tam domin tabi'a idan ta karɓi magani da karɓa wacce take cikakkiya kanan tifa'ul badani bihi amfanuwar jiki da shi zai zama bi hasbi zalika alqabul gurgudan wannan karba idan ɗabi'a ta samu ciwo ya ciwon ya karbi wannan maganin to sai zama gurgudan wannan karbuwar gurgudan ainihin wa wa kadhalika alqalb haka ma zuciya idza za a akhadha ruqa idan ya karbi magani wa ta'awiz da neman tsari bi qabulin tamin da karbuwa cikakke wa kana lirabi nafsun fa'ala shi mai yin tofin kuma yana da rai wanda take mai tasiri wa himmatul da himma mai tasiri dai fi izalatul dawa a cikin kawo da ciwo to sai ka ganin da nan ciwo kuma an yi nasara magani kuma ya Ke kenan ya danganta duk da cewa ƙur'ani waraka ne amma dole akwai waɗannan abubuwa wanda suke ɗan da. ta yi akwai rauni na tasirin mai yin ko kuma rashin karɓar a maganin ko wani abu da ya hana mai ƙarfi a cikinsa to dole a dubuwar don kada ce an yi kaza an yi kaza abu ba nasara addu'a ya dafa su a wani makruha bi shuru addu'a yana da mummunan abu addu'a yana da abin ke bi ɗin amma da shar ita wa kadhalika addu'a haka nan addu'a fa'in na min aqwal asbab yana da mafi karfin sa ba mafi nafi makaru wajen kawar abinci fa usulul makaru da kuma tabbatar da abin nema walakin karya ta kallafa anhu athara amma tasirin sa ya iya ja da baya ga barin sa imma ne za a fi nafsi ko saboda raunin sa a cikin kansa kana ya kuna du'a Allah ya hibbu Allah ya zama ko dai addu'a ce da Allah baya santa lima fi min al'udwan saboda akwai shishigi a cikin addu'ar wai ma ne za a fi ko saboda raunin zuciya wa'ani mai ikbali iqbali a lokacin da yake addu'ar bai tinkara Allah ga daggadan ba wa a alaihi ko bai tara hankalinsa ba zuwa ga Allah waqt du'a lokacin da yake addu'a din fa yakunu bi manzilati al-qaws al-rahwi jiddan sai zama zama da matsayin wato baka ne wanda yake mai sako-sako jiddan har ila yau kaga gashi dai an harba za ta yi amma kuma tunda sako-sako ne ba zai yi nisa ba harbin ba zai yi sa sai dan wadi nan dan tafi take kaɗan sai ya fara bayan da sawa ya kuru zama yana kuru zama idan idan baka ya zama mai rauni to kibiyar ma za ta fita sai ta fita da rauni domin ya yi sama sako amma idan ta ɗame sosai haka za ta ɗamar da harbin ya tafi nesa duk da yi sama sako to shi ma ainihin cibiyar haka za ta zama sako ba za ta tafi nesa ba to haka addu'a idan ya zama ah, akwai matsaloli a addu'a ko mutum ya yi shigi ko ya yi da wasu lafuza da Allah baya so ko makamantan wannan ko ya yi addu'a ga misayin ta zumunci ko kiran wata musiba ga kan wani to sai ka ga addu'a don izinin Allah mutum tasiri sosai wa in ma li usulil mani min al ijawat ko kuma saboda wani abu da ya faru wanda ya hana amsa addu'a min akal al haram sai ta ya bi duk matakai na addu'a ya yi alwala ya yi sallah ya ci ya kalli gabas ya kasan da kai ya ce ya rabbana ya rabbana ko ya rabbi ya rabbi ya rabbi iya matakai ya yi amdala, ya yi kirari da Allah ya yi salati ga annabi iya yi kamar kuma akwai wani mani min al ijaba wani abu da ya zo wanda ya hana addu'a ita kuma ta wasu misali ce min akari haram shi da kamancin haram warai da zunubi a kulub da tsakan zuka da tsakan zunubai a bisa zuciya wasu ce la'il ghaflati da kuma rinjayen rafkana wa sa'i da mantuwa wallahi wallahu da wasa wa ghalabatiha alaina da rinjayar ta akan zuciyar san da yake addu'a zuciyar ta bata taro hankali bai tara hankali ta guri ba yana wancan yana wancan kama fi to wannan shi ma iya zama an samu raunin amsa ga shi dai ya gudun matakai amma kuma a ainihin akwai matsala ta wajen mai ta wajen abin da zai hana addu'a ta tasiri kamar cin haram eh? kamar tsatsar zunubai a cikin zukata kamar rakana, mutum ma ya manta addu'a yake wani a hankalinsa yana wani guri kamar mantuwa da shauransu yace kamar fi mustadrakal hakim kamar yanzu a cikin mustadrakal hakim min hadis abi hurairah daga san abu hurairah an nabi sallallahu alaihi wasallam shi kuma karo daga annabi sallallahu alaihi wasallam alace qulu allah wa antum muqinuna bil ijaba roki allah alhali kun sakan kace da amsa واعلموا أن الله لا يقبل دعاء من قلب غافل الله kusani Allah ba karɓar addu'a daga zuka zuciya wacce suka rafkananniya mai wasa yace fa hadha du'a dawa'un nafi'un muzilun lidda yace to gashi kuma addu'ar addu'a ce mai amfani kuma za ta kauda ciwo walakin ghaflatul qalbi 'an Allah tabdulu quwwata amma rafkana gaban Allah sai sai rauna da karfin nata wa kadhalika akala haram yubdulu quwwatahu haka nan cin haram sai ɓata ƙarfinta ko yi za'ifahu ya raunana shi ko kama fi sai musulmi kamar yadda ya zo cin sai musulmi hadisi abi hurara daga hadisin abu hurara radiyallahu anhu qala yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ayyuhan nas ku mutane inna Allah tayyibun la yaqbalu illa tayyib ala zarka ne baya karban abu sai zarka وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين حقيقة الله يأمرتم من الإيران أبني يأمرتم أن زنين الشيء فقال يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا هو أن من زنيك تركا كان أبوه واعملوا صالحا في أيكين قري إني بما تعملون عليم ني قررن سني مي قررن سني ne da duk abin da kuke aikata ba wani abu da yake koyan mu sannan yace ya ayyuhal ladina amanu kulu min tayyibati ma razaqnakum dan da kai imani ku ci daga tsarkakan abin da muka azurta ku ci daga mura yana daga cikin mura abin da yake haram kuma zakara rajula sannan ya ambaci mutum ya tsilo safara yana tsawaita tafiya ash'asa mai burgiza kama aghbara mai kura-kura ya mutu ya dawo da sama yana daga hannunsa zuwa sama yana cewa ya rabbi ya rabbi ya rabbi to kaga daga hannu zuwa sama kuma shi ma yana daga da ba addu'a to kaga ya mataki ko amma wa ma'amuhu haram abincin sa haram wa washrabu haram abincin sa haram wa malbasuhu haram abin sa wasu na haram wa guzai bil haram da haram aka aka ciyar da shi har ya gina jikinsa fa na yi stajabu da ta ya za a amsawa kaga shi ya bi matakai inda suka dace ya yi salati ga annabi ya yi nafila yayi kaza ya yi kaza amma kuma an samu matsala cewa haram ya hana amsa addu'a وذكر عبد Abdullahi bin Ahmad في كتاب الزهد عبد الله بن احمد بن حنبل يا فدا cikin kitabu الزهد لا ابي na baban sa Imam Ahmad ke yace asaba bani Isra'ila bala wani bala'i ya samu bani Isra'ila fa kharaju wa kharaja tasqut wani gurin fita qala Allah azza wa jalla ila nabiyyi Allah sai ya ike zuwa annabi sallallahu alaihi wasallam an akhbirhum ka labarai su labarin innakum takhrujuna ila sa'idi bi abdanin bi abdanin najisa za ku fita fili da dukkuna wanda suke na najasa tarfa wani ila akfa wa la tarfa'una a akuffan kuma ku dago mun tafuka qad safaqat qad qad safaqtum biha alhali kun zubar da jini da wannan hannayen wa mala'atun biyu biyutukum min haram. kun cika gidajen ku da ita daga haram al'ana hina shtadda ghadabi alaikum yanzu ne bayan tsanani na ya tsananta a kanku lan tazdadu minni illa ba, to ku sani ba, ba za ku ƙara komai daga gare ni ba sai nisa wannan me yasa saboda kun cika cikin ku da haram kun cika gidajen ku da haram wannan dalilin da zai jawo kenan ba za a samu amsa وقال أبو ذر أبو ذر يكفي من الدعاء مع البر ما يكفي الطعام من الملح يا إسي واتو الدعاء تارد باوة تارد ونيك باوة نقري abin da zai ishi abinci na daga gishiri kenan wato shi a ayyukan da'a musamman can halar kamar gishiri ne a miya dangane da amsa addu'a nan da nan ne idan an samu wancan ayyuka na kwarai to sai Allah subhanahu wataala ya amsa idan ko babu to kamar biya ne ba a sa shi faslun addu'a wa bala'i addu'a makiyin azamakiyar bala'i gaba suke yi da bala'i shi yana so sai ya shiga ta kuma tana ta fita sai yana so sai ya afku ita kuma tana ta a ba za ka afku ba lalace baki daya وله مع bala'i salasatu مقامات matsayi guda ku sun tabbata lahu ga addu'a ma'al bala'i tare da bala'i wayya matsayin addu'a dangane da bala'i ya suke fama da junansu ya suke gwagwarmaya ha daya an yakuna aqwa min albala'i bai da ba'u addu'a ta zama ita ce mafi karfi da bala'i sai ta da bala'i asani an a adhafa min albala addu'a ta zama ita ce mafi rauni da bala'i fa yaqwa alaihi albala bala'i sai ya fi karfin ta fa yusabu bihi al'abd sai ba yanzu zai taɓa wannan ba wa din da yi addu'a walakin qari yukhaffifuhu wa in kana da'ifa sai ya iya yi masa sauki ya iya zuwa sauki a bala'i saboda waccan addu'a a salisu su kuwa an yi takawa ma su kokowa su kara a yi gwada yin kwanji tsakanin bala'i da addu'a wayar da kullu ya da minu masu haifa kowanne ya hada ɗan uwansa abin da yake nema ita ta hana shi ya shiga jiki shi kuma ya hana ta hako ita kuma ta hana shi wa وقرر الحكم fi مدركه himin حديث عائشة رضي الله عنها إمام أحمد إمام الحاكم أبو عبد الله كان يا رب تحكي مستدرك ناسا دقى حديث عائشة رضي الله عنها الله قال وتدى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وزال صلى الله عليه وسلم يأتي لا يغني حذر من لا يغني حذر من قدر لا يغني حذر من قدر وإذا كان ذنب ويا ودت وقبل بلاء وقدره in Allah ya yi kaddara duk wani taka tsantsan dole sai an afka wa du'a'u yanfa'u mimma nazala addu'a yana hana abin da ya sauko wa min malam yanzu da abin da bai sauko ba wa inda albala ala yanzu albala kuma yana sauko akwai alqahu du'a sai addu'a ya jefar da shi wa ya atajila ila yawm sai su mun gorawa da kokawa wa haihuwa ranar kiyama وفي أيضا يازو أتكيه إلى يوم من حديث ابن عمر من حديث ابن عمر رضي الله عنه عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم شكرا أكرم رضي الله عليه وسلم قال الدعاء ينفع الدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل الدعاء هنا أنفاني لا بد أن سكر أبن دمامي سكبا نكفى عليكم عباد الله بالدعاء ناولكم يا الله دين الدعاء وفي أيضا من حديث ثوبان النبي صلى الله عليه وسلم يازو أتكيه الأمر هنا الدعاء hadisin tabani wanda ya karo daga annabi sallallahu alaihi wasallam yace wala yaruddu al-qadar illa al-du'a ba wanda yake mai da kaddara sai addu'a wala yazidu fil amri illa al bir ba wanda yake kara mutum a rayuwarsa illa al-birr sai ayyuka alkhair wa anna rajula la yahramu ar-rizq zaka ga mutum an hana masa arziki bi dhanbi yusibu saboda wani zunubi da ya same shi sai hana masa samun arziki to kenan a dunkula addu'a a bar ansawa ce kuma za ta iya mai da bala'i in Allah ya so amma ita da bala'i suna da matsayi guda ko ya fita ƙarfi eh, sai idan ne dole abin su ya zo ya samu mutum ko ya fita ko ta fi shi ƙarfi ta kore shi ko kuma su ta bugawa su ta bugawa ba wanda ya kada wani a ciki to wannan haka zuwa take dangane da ainihin bala'i ce faslun afirul ilha'i fi du'a tasirin naci a cikin addu'a shin naci yana da wani tasiri ne ko ne za a gaya mana wa min afa'il addu'a ce ilhahu fi du'a yana da cikin mafi amfanin magani al’ilhahu fi du'a na na cewa cikin wani yana da cikin magani mafi amfani wakadar rahu da maja fi suna ne mina nisa biyu wadanda ta kwalakwala wasu lasa mai mallamin sa’ayin la’ayi ya gaba ba a ne ibin maja ya rahoto cikin suna nasa daga nisa abu wani rayuwa ya kara mai yadda kara ya ce kala wasu sallallahu alaihi wasallam za sallallahu alaihi wasallam ya ce man ya yas'alillahi wa ya duk wanda baya roƙon Allah to Allah zai fushi da shi ففي مستدرك مستدرك الحاكم من da انس يلا اشوف da حديث انس عن النبي صلى الله عليه وسلم sallallahu alaihi wasallam yace la tajzi'u fi du'a kada ku dinga karaya a cikin addu'a fa inna la ya'lamu du'a ahad wanda zai halaka tare da addu'a وذكر الأوزاعي عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها an ambaci ambaci ko kuma an wani kirar an ambaci ambaci ambaci wato al'auza'i an zuri shi kuma karo daga zuri an urwa shi kuma karo daga urwa na an aisha radiyallahu anha ta kuma shi kuma karo daga aisha Allah ya kara mata da kala tace kala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam inna allaha yuhibbul mulhina fi du'a Allah cikin addu'a haka kenan kaga domin mai domin addu'a tana tasiri a bala'i ko da ta hana ya sauka ko ya sauko ba ba sauko ba ba ko ma Allah ya dauke shi baki ɗaya ma ba zai faru wa fi kitabin zuhudi lil imam Ahmad an qatada ya zuwa cikin kitabun zuhudi na littafin imam Ahmad shi kuma da qatada bin da'ama قال يتقال قال مورق mai karya takarda na imam malik yace na imam ah, ahmad yace ma wajadtu lil mu'mini mathalan illa radin fil bahri ala khashabati ba huwa yad'u ya rab ya rabbi rab la'alla a azza wa jalla an yujiyahu kuje ban samu wani misali ga mu'mini ba sai dai mutum ɗaya fil bahri a cikin teku ala khashawatin yana kan wani katako amma fa huwa yana addu'a a wani lokaci yana ya rabbi ya rabbi ya rabbi la'alla Allah azza wa jalla an yujiya wa min Allah ya jiya tsirar da shi a wannan halin da yake teku fa yake ba wai ne jirgin ruwan ba a akan wani ice ma yake a cikin jirgin ruwan saboda abin da ya samu kenan amma kuma bai ɗebe kauna Allah ya kawo masa ɗauki ba al ijabati yudayyi'u ad-du'a wai duban jinkirin amsawa yana tozartar da addu'a mutum ya dinga cewa kai ni na yi na yi ma ba an samu ba ayyan to wannan yana kauda me yana bata addu'a ومن الآفات التي تمنع ترتيب أثر الدعاء عليه yana daga cikin laifuka wanda suke hana jeruwar tasirin addu'a kan mutum an yi Al-Abdu ba ya gaggawa wa yastata ijawata ga jinkirin waraka wa yastasir wa yada du'a sai janye kuma ya fasa ibar addu'a وهو بمنزلة من بذر بذرا أو غرس غرسا فجعل يتعاهده ويسقيه مثال وانا يكي ya ainihin ya yi addu'a sai ga rashin ansawa sai bari to misalin wanda yake mai gida ne sai sa iri ko dasa wani abun da shi sai ya haɗu yana waja'ala ya ta'adu yana bibiya sai yana kula da shi wa yaski yana ba shi ruwa fal a kamalu da jinkirin nasa yi jinkiri wa idrakahu da riskarsa tarakahu wa ahmalahu wa ahmalahu sai bashi kuma ya banza da shi wai yayi shuka shukar kuma yana ta kula da ita yana ba ta ruwa wai da yaga ta yi jinkiri kanta mai fitowa ko ya'yan ba su fitowa sai kuma yi watsi da ta bayan mai bayan ya daɗe yana ba ta ruwa yana kula da ita yana kaza وفي البخاري الله تعالى من حديث ابي هريره قال سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال zala sallallahu ya ce yustajabu li ahadikum ma lam ya'jal ana amsa addu'a ɗayan kuma ta tsarbe gaggawa ya ƙulu me me gaggawa ya ƙulu da autu falam yustajabu li ina ya addu'a ma na ya addu'a ma ba amsa mun ba وفي سي مسلم هذا أتي سمس عنه لو قريش لا Ba zai kushe ba ana أنا أمسى باوع addu'a, malami ya يدع matuƙar mai dina ba au bi ismin saboda ya kuma ya samu harkar yin laifi au ƙari'a tarayin ko yanke dai zumunci malamin sa'ajil matuƙar bai gaggawa ba ila ya rasulullah masmal isti'jal mai gaggawa din qala yaqulu qad da'awtu wa ƙadda da'awtu falon ara yustajabu Jabuli. tukai na yi addu'a na yi addu'a na addu'a shiru kake ci to wannan fa yastahsiru inda zalika sai janye gabarun yin addu'a yayin da ya kai wannan matsayi wai da du'a gabar addu'a to wannan shine mai gaggawa ba a san kenan gaggawa a cikin addu'a yana sa mutum mai zama addu'a ta sama baki daya ba za ta shiga ba nabi musulmi da amar bin hadisi anas qala qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yazalu al'abdu abdu bi khairin ma lam yasta'jil ba ba zai gushe ba cikin alkhairi matukar bai gaggawa addu'a sa قالوا يا رسول الله كيف يستعجل كيف يستعجل to ta yaya zai gaggawa kare ya ce ya kulu kadda autu rabi falam ya stajibli ya ce na roƙo gini ba bai amsa mu ba alamin karanta cewa amsa addu'a kashi uku akwai wanda za a amsa ma kai tsaye akwai wanda za a amsa ta hanyar wani daga cikin abokanka ko daga cikin iyaye wanda zai iya zirga-zirga da shawararsu Ba haka nan za a iya mai da wannan addu'ar ta dawo ta zama aikin lada ne sai an narkar da ita ta koma lada haka na, a iya ijiye wa mutum wata musiba da da an kaddara za ta same shi amma addu'ar da iya yi ba a biya masa bukatar da ya roƙa ba to sai a kauta masa da waccan musiba wataƙila waccan musiba idan da za ta zo Allah ya san miliyoyin da zai kashe wataƙila duk abin da yake da shi ma ya ƙara nawa ne suka kuɗinsu ya ƙare saboda magani har suka koma suna bara saboda cuta ta cinye kuɗin ku kaga da wata ila Allah ba ni kaza ba ni kuɗi yake yi yanzu kuma to ga kuɗin sun zo amma wato ƙoƙarin neman magani na wani ciwon ya ci to irin wannan sai a ce sai a yaye mutum wani ciwon kada ya same shi amma sai a hana masa kuma abin da ya roƙa to irin wannan sai zo yana cewa na roƙa na roƙa ba an samu alhali shi tun an gama an samu sa. ko ta fuska wannan shine a takaice nan za mu tsaya insha Allah sallallahu alaihi wasallam wa baraka ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين